Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis sha uku ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da sauran masu sha'awar takara a jam'iyyar APC sun gabatar da takardar su ta shaidar sha'awar takarar. To koyaya za a yi zaben fidda gwani? chairman na ƙasa ya sake jaddada mana cewa za a yi ƙato bayan ƙato. Kamar kowace ranar Alhamis Usman Kabara na tafa da shirin sana da ƙasa ba kasawa ba. Ritwan Abbas kuma zai shigo da shirin sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarai Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata dokar shugaban kasa a jiya Laraba wacce ta zata kunkumi kai tsaye kan mutane ko cibiyoyi da haka hakikance sun yi katsalandan a zaben Amurka ko ta kai hare-hare kan muradun zabe ko kuma ta farfaganda. hukumomin amurka suna ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar rasha ta yi katsalandan cikin zaben rabin wa'adi na shugaban kasa da za a yi cikin watan nuwamban bana a zaman ɗore kan abin da ta yi zaben shugaban kasa a shekara ta dubu biyu da sha shida. sai dai mai ba da shawara ga shugaban amurka kan harkokin tsaro john bolton da shugaban hukumar laikin asiri ta ƙasa don court sun ce wannan sabuwar doka fa bata auna wata ƙasa ɗaya tilo ba suka ba da misali da kasashen eh, ƙasashen china da iran da koriya ta arewa suka ce sai ta yi suma suna aiki domin ganin matakan da suka ɗauka su yi tasiri a zaɓen bolton ya ce da wannan mataki shugaban na amurka ya gwada cewa ya ɗauki batun tsaro kan harkar zaɓe da muhimmancin gaske. wakilan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyun republican da democrat ba su amince da ayyanawar da gwamnatin shugaba trump ta yi cewa kasar saudiya da haɗaɗɗiyar daular laraba suna ɗaukan matakai da suka waje bana hana yakin da ake yi a yamal ritsawa da farar hula inda farmakin da jiragen yaƙi da saudiya take kaiwa ko ta jagoranta ya halaka dubban farar hula da basu ji ba basu gani ba sanata sudan kolin yan republican ta ga murya amurka cewa ban amince da ayyanawar ba shi ma sanata tom udall dan democrat ya ce a gani na rundunar taron dangi karkashin saudiya Saudiya tana da sakaci kuma ina ji akwai mataki da za mu iya ɗauka da za su sa wannan aiki ya tafi daidai. Ba don ayyana wadda sakatare Pompeo ya yi ba bayan wa'adin da majalisar dokokin Amurka ta ba shi zuwa sha biyu ga wata da jiragen yakin Amurka tilas daina baiwa jiragen yaƙi na taron dangin mai a sararin samaniya. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis shi ma ya goyi bayan ayyana wadda takwaransa na harkokin wajen Amurkan ya yi. a jiya laraba ne kungiyoyin da suke gaba da juna sudan ta kudu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da suka kira ta karshe da za ta kawo karshen yakin basasar kasar na tsawon shekaru biyar faɗan da ya halaka dubun dubatan jama'a ya kuma tilasta miliyoyin mutane barin muhallansu. sassan sun sanya hannu ne kan wasu yarjejeniyoyi na wucin gadi a baya amma duka bangarorin sun faɗa cewa wannan ce ta ƙarshe shugaba salva kir da shugaban yan tawa rick machar da ma shugabannin wasu ƙungiyoyin hamayya duk sun sanya hannu kan yarjejeniya ta ƙarshen a makwabciyar ƙasa ethiopia kamar yadda kakakin gwamnatin ƙasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press a teniwek ya lura cewa shugaba kir da rick machar har tattaunawa suka yi da aka sanya hannu kan wannan yarjejeniya duniya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kare rayuka shine babban abin da ya fi baiwa matukar muhimmanci yayin da mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da aka yi wa lakabin Florence ta auna yanki da ke gabar teku dabar tekun Amurka mai fadin kilomita 40 a kudu maso gabashin kasar. A shirye muke kuma za mu tunkare ta shugaba ta ya faɗa jiya Laraba. Shugaban ya ce ya yi magana da gwamnonin jihohin Carolina ta kudu da ta arewa jihohi biyu da ke kan hanyar da guguwar za ta ratsa. Shugaban yana da sako ga waɗanda suke kunne mutanen ƙashi cewa su tashi amma su yi ƙin barin muhallansu ya ce ban da warge saboda tsananin iskar daga teku mai tsanani wararru sun kasa tsaye da kalma ɗaya da za su kwatanta wato tsananin ta kwatance da suke yi shine cewa rabon amurka da daga iska mai tsananin karfi irin wannan shekaru 60 da suka wuce. wakilan majalisar dokokin amurka 'yan democrat da republican waɗanda kusan dangantaka su tamkar ta kare ne da kyanwa sun haɗa ƙarfi domin ceto waɗannan halittu wajen ganin cewa an haramta yanke wato yanka yanka mage ko yanke mage da kare a zaman abinci dokar wacce 'yan jam'iyyar dan jam'iyyar republican van yukan mai wakiltar jihar florida majalisar wakilan amurka da alsi lamar hastin dan democrat suka gabatar ta samu amincewar majalisar wakilan amurka a jiya laraba dokar ta ayyana ta wato tara ta dala dubu biyar akalla wato naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas kan duk wadda aka kama duk lokacin da aka kama mutum da saninsa ya ci ko ya kashe ko ya safara ko ya saya ko ya sayar ko ya ba da kyautar naman kyanwa ko kare a zaman abinci. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar To kamar yadda aka ji, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da takardarsa ta shejar sha'awar tsayawa takara. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika da jam'iyyar APC takardarsa ta tsayawa takarar zaben fidda gwani don neman tazarce a 2019. ani da fifi a da jam'iyyar don da mika takardar inda hakan ya haɗu da mika takardun da wasu masu neman takara na sauran kujeru kamar gwamna da majalisar tarayya. Shugaban jam'iyyar Adam Soshimole ya jagoranci sauran shugabanni don karɓar takardar da tun farko magoya ba suka tara naira miliyan 45 suka saya. Tsohon minista Dr. Ibrahim Yakubu Lame da ya mika takardarsa ta neman takarar gwamnan Bauchi ya shaida taron. Chairman na ƙasa ya sake jaddada mana cewa za a yi ƙato bayan ƙato. Dalilin da ya sa dama ake tsoro shine saboda rijista bai fito ba. To yau rijista ya fito da kati wanda aka fara ba mu shugaban ƙasa. Da wannan rijista za a yi ƙato bayan ƙato. magan da ya yi a yau akan za ya kato bayan kato in aka yi haka zai gyara adalcin da aka san jam'iyyar apc da ita zai kara haɓaka darajar da shugaban kasa muhammadu buhari yake da shi a cikin 'yan najeriya musamman jama'ar kasar bauchi zai kara ma ita kanta jam'iyyar apc daraja da cewa ta ɗauki matakin da za ta yi adalci. Wani fitaccen ɗan siyasa da ke mara baya Alhaji Sani Malam ya ce hanya ɗaya mafi sauki ga nasarar APC a dukkan matakai ita ce ta da gwani da amfani da tsarin yar tinke. Abin da zai yi ya ci zaɓe in Buhari zai gyara ya gyara. Gyaran ko shi ne ya tsaya ya jajirce kamar yadda talaka yadda da cewa shi ba a zalimi ba ne to ya yarda ya tsaya ya ga cewa ya yi overriding waɗannan gwamnoni nasa cewa duk inda aka ce za a ji a yi demokuraɗiyya in in shekara za ɗauka ana yin firamaris ya kamata a tsaya yi shekara a ɗabi a tattara mutanen hukumar zaɓe da sauran hukumar tsaro a je wannan jiha a ce a yi ƙato bayan ƙato a in shekara za a yi ma ana primaries a yi wannan shekara ana primaries kuma wanda ya ce masa ba a zaman lafiya a north ya manta ne borno sun yi zaben lokal government ya manta ne yobe sun yi zaben local government anguwar rusatu inda sakatariyar apc take na samun cinkoson motoci yawan motocin jami'an tsaro da ma jami'an tsaron haka kuma da ya hada da datse hanyoyi a duk lokacin da shugaba buhari ya shigo sakatariyar nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To kan irin kuɗin da aka tsawwala ma takarda ko fom ɗin takarar Umar Faruk Musa ya tattauna da sakatare janar na jam'iyyar ta APC Umar Faruk gare ka. Shugaba Muhammadu Buhari ya je da kansa wurin mika takardun da ya cike na neman tsayawa takarar. Wannan dai makudan kuɗi da jam'iyyar ta APC ta sa domin tsayawa takara yana ci gaba da kawo kace nace a cikin ƙasa. inda waɗansu suke ganin cewa an hana marasa galihu duk gaskiyarsu ko kuma kwatanta ƙwarewarsu a gurin aiki damar tsayawa takara idan ba su da kuɗi ko kuma ba su da waɗanda za su tattara musu kuɗi domin su tsaya takara. Akan haka ne na tuntuɓi babban sakatare na jam'iyyar APC kuma wanda jam'iyyar ta APC ta baiwa dama tsayawa takarar mukamin gwamna a jihar ta Yobe Mai Malabuni domin in ji ƙarin haske dangane da kalubalen da yanzu jam'iyyar take fuskanta a idon 'yan takarar da ba su da kuɗi da za su biya domin su tsaya takara kuma ba sa da waɗanda za su masu karo-karo kamar yadda aka yi wa shi shugaban kasar. Idan mutum yana da nagarta kowane matsayi yake nema shi ina tabbatar maka shi ma za a yi masa wannan karo-karon a biya masa. Ko da yake kai ne babban sakatare na jam'iyya na kasa amma kwanan nan kai ma jam'iyyar APC ta baka damar ka tsaya takarar gwamna. Kai ina ka samu naka kudin kai ma karo-karo aka yi maka. To alhamdulillah ni na farko wannan yin Allah ne ba yi na bane. dukkan masu ruwa da zaki na jihar yobe suka taru suka biya mun fom suka biya fom da sunana ni ma fom din na gani ina tabbatar maka ni ba ni na biya fom ba amma abu ne mawuyaci yan kasa su ga cewa wai jam'iyyar apc ba za ta kashe kuɗi wurin zaɓe ba har ana karo karo tun da abubuwan da suka faru a jihohi a zaɓukan da aka yi a baya an ga dukkan jam'iyyar suna kashe kudade domin su samu goyon bayan mutane a kaɗa musu ƙuri'a wannan ba ganin kamar ba lallai ne mutane su yarda cewa wai kuɗi ne ba ku da ba za a ga cewa hikimomi ne kuke wai ku nuna kuna rikon gaskiya da amana ba ku taɓa kuɗin batulmani? Ai shi maganan kwatanta gaskiya ba a mata do Mai malabu ne kenan babban sakataren na jam'iyyar APC kuma wanda jam'iyyar ta APC ta baiwa dama tsayawa ta karar mukamin gwamna a jihar Yobe. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar da El Hikaya, kafin mu ci gaba bari mu kaɗa Sudan. a gaida bahaushen Sudan yanzu kan bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare da taimakon Ibrahim Jirmai. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata na saka ɗaya daga cikin hirarraki na sati uku ko hudu da muka yi da marigaye Habibu Sani Babura wanda muka saka ɗaya daga cikin waɗannan hirarraki a matsayin tunawa da shi sai mu ce Allah Ubangiji ya gafarta ma Habibu Sani Babura ya kuma kyautata ƙarshen mu sannan ga duk mai son jin ƙarashin wannan tattaunawa da muka yi yana iya faɗawa yanar adireshin mu ta voa hausa.com ya lalubo zai ga shirin na kasa ba kasawa ba zai iya jiyo wa'annan hirarraki ibrahim barin dawo gare ka ta barka da warhaka malam ibrahim barka malam usman yawwa ta yan magana yau da wacce ka zo <laughs> Eh, wato na ga takardu eh wato kamar yadda muka saba a kowane mm. lokaci ka san Usman mm. a ƙasa irin ko ƙasashe irin waɗannan mm. ana yawan samun ci gaba musamman harkokin kimiyya da fasaha sosai ba dan kadan ba kowane sati zaka ji an fitar da an kirkiro wani abu sosai an fito da wannan an fito da wancan to wato abin da ya dauki hankali na akan wannan labarin shine akan hanya ta ne ta zuwa aiki sai na ga wata mota ta wuce irin babban motar na haka Mm. irin wani kamar da take ɗaukar littattafai da sauransu mm. sai na ga rubuta xbox to fa Xbox dai na na wasan yara. Na wasan yara eh. irin wanda suke yan jonawa da cikin dan TV haka wasa. TV su hada da eh. video game haka. Yawwa mm. video game yawwa. To ka san ainihin shi wannan Xbox ai ba mm. wai an yi shi bane dan kawai su yi wasa haka na a'a akwai abubuwa da dama da ke eh, sosai. Yawwa. Mm. To wannan akwai wurin bunƙasar kwakwalwa, akwai wurin iya lissafi, akwai wurin iya gini. akwai irin construction na abubuwa su gina wannan su jona wancan irin wannan abubuwa duka. Yara suna koyon abubuwa. Eh ba wai wasan kawai ba. Yawwa kwarai da gaske. Hatta irin yadda ake tuƙin mota mota da waye duk yana cikin da ake ka'idoji to ai usman mm. in ka tuna kwanan baya mm. an yi tare da cewa yara irin misali amurkawa da ke daukar bindigogi suna zo suna harbi daga can cikin wannan suke ganin yadda ake amfani da su yawwa mm. to wato ita karamar na'ura ce da ke koya ma yaro abubuwa ka iri iri kwarai kuwa yawwa to da na ga ainihin wannan wata ta wuce da wannan rubutun xbox to abin da ya dauki hankalin nawa shine sai na ga an sa for empired tofa kaga wato tun daga kalmar empire ta shigo eh, masu nakasa kenan masu nakasa to kaji dalili kenan sai ya sa na dan ƙara saurin motar nan eh. har na ɗauki adireshin da na gani a rubuce a ƙasa Tofa. Na ce to ni ko zan je in bincika ga me wannan mota take dauke da shi eh. kaji to zuwa na ofis ne na bincika sai na ga cewa ashe ainihin wannan xbox da suke yi na ainihin shi dai wanda yara ke wasa da suke wasa da shi wannan karan kamfanin microsoft ne kasan katafaren kamfanin ah, a an gama duk wannan kwamfutocin da muke ta yawa yawa <laughs> eh. to shine ya inganta wannan ainihin abun wasa mm. na yadda ainihin masu na kasa ma za su iya amfani da shi to ka dai usman eh to su yanzu abin da ban gane ba eh. kaga gani shi eh. da xbox da kwamfuta ake hada shi ka gani Eh. abin da kake bugawa eh. to suya za a isa gani kuma yawwa to wato shi wannan mm. kashi biyu ne mm-hmm. akwai wanda idan mutum matsalar gani gare shi eh. to akwai wani abu mai kamar gilashi wanda ake ɗaurawa a kai din nan a makala da kunne oh, na gane to ina ga yana amfani da ainihin tunaninsu ne har za su rika mm. su rika suna suna suna ta bature imagination suna suna ayyanawa Yawwa ga mm. abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa wato kamar yadda suke bayanin tamkar yana gani ne yadda kai ke gani haka shi ma zai gani eh. eh kaman ka san akwai na wanda kake sawa din nan ka rufe ido za ka yi game kana gani eh. sai kaga kaman kai ka dauki kanka ka shiga cikin wannan wurin da ake yi kwarai da gaske mm, yana aiki da kwakwalwa eh akwai wanda ma kuma koda kana ganin mm. gilashi ne in ka sa eh. za ga kanka misali cikin dusa kankara kwarai abu sai kaga kawai ga ka tsinci kanka can yawa to shi irin wannan haka yake mm. idan mutum mai matsalar ido ne matsalar gani ne in ya sa wannan abu to zai ga kanshi a ainihin kamar yana yin wannan abu zai eh. ta wannan wasa har zai koyi abubuwa da dama yayi abubuwa da dama da sauransu haka eh. yawa eh. wanda kuma suke da matsalar misali yawa misali kawahu eh tunda wancan na mai gani ne hmm. su kuma akwai ainihin yadda in a bango hmm. amma sun yadda suka uh, suka bayyana abin nan din bangon mai fentin fari fari pat eh hmm. to dan akwatin nan ka juya shi kallon bangon zai fitar maka da ainihin kamar kamar da ka san fuskar talabijin eh allo anan allan yan ga wannan ainihin wasa da zaka yi latsa yawwa. yawa to kai in gudu zaka feta da mota da na abun abun na hannunka kana kana kana kana jujjuya shi eh to amma kuma ka san yaya maganan rike caji eh wato ka san ka san yawanci wani lokaci kayan wuta yawa eh to wato kamar yadda suka bayyana a wannan bayani Usman wannan yan na'ura za ta iya rike caji ta awa 25 awa shi to kwana ɗaya kenan kawai an kwana kawai ana gina wato in dai ka cika shi da caji kaga ko da matsalar wuta ake da aka samu kai ka sha to har har ruwan shekari wuta ta dawo kama mai da shi ah. eh. eh to haka eh. ya yi kan gado ya yi da ah. gaske sannan eh. kuma ka san da shike wato in suka fito da irin abubuwa irin wannan ba wai sukan tsawola mai kuɗi da kowa zai kashe yawanci to maganan farashi fa to farashin su ba wani ko da shike idan misali in an ce za a canza zuwa kuɗin mu na gida hmm. misali naira zai dan yawa ba ko da shi ma ba wanda yawa can sosai bane amma dai anan dala 60 yake dala 60 ta nan dala 60 eh to kaga dala 60 yanzu a Najeriya eh, eh. nawa ce misali dala ka batta ma misali a ce a 350 misali eh sai ka ce to in kai kaga sau 60 in kai zai baka dala naira 21 kenan to kaji eh akan ma 350 to kaji hmm. to sai dai kam kamar yadda suka yi bayani eh to ba shi da wata illa kafin ka je bayanin a'a ka san wato hmm. yawanci da ke an ɗauki lokaci mai tsawo ana hmm. bincike Eh. illa shi kawai da suka duba da suka magana a kai shine kamar misali idan ainihin ainihin game din da yaro ke yi hmm. ba ainihin wanda ya kamata ba ne misali na harbi din nan eh yawa eh, eh. amma ba shi da wata illa ga hmm, lafiyar dan adam ya kamata wato ya zama akwai in ma yara ne za su yi amfani da shi ya zama akwai wani babba kenan da yake nuna musu ya za su yi amfani da shi misali a'a ga wanda ya kamata ainihin hmm, wannan shine na shekarunku misali masu koyon gini masu koyon tuki masu koyon ko da ko masu eh. koyin tukin akwai waɗanda ai kwanan eh. baya an ta kama su irin ba su hawa eh. mota ba amma saboda sun iya a xbox sun iya a wannan dan akwati sai ku su dauki motocin iya su hawa hanya kawai sai su hawa hanya sai ta wuta to kaji eh an yi ba kuma waɗanda suke koyan harbi hmm. sun san inda iyayen suka ja bindigogi sai su ce za su gwada su dauka su tafi su gwada eh matsala kenan gashi gari na bindiga bindigogi kam <laughs> Eh. to baya ga haka mm. ba shi da wata illa ga lafiya eh. yau ce sun yi bayani ɗazu na katse ka eh wato sun yi bayani akan ainihin amfanin shi ga mm. tunanin yaro yawwa eh shi sa yana musamman yaron da yake da wannan bukata ta musamman a jiki bukata ta musamman eh. eh to akwai littafin da yake tafe da shi wanda ainihin dama misali kaga in suna makaranta mm. a in za su je sukan tafi wani lokacin akwai lokacin wasa eh akwai Yawwa to a lokacin su ne malaman za su amfani da wannan littafin su san ainihin wani bangare ne wannan mabukaci eh. ke da bukatar a taimaka mashi sai su hmm. samu ainihin irin wannan gem. wuce eh. irin wannan wasa yana yi to kaga ba malami sai ya zo ya tsaya wurin ba ba hankali kwance dauka hankali gare shi a hmm. kasa ka san yanda irin sosai yawwa kama a ce kana irin na irin eh. wasan nan da ake na eh, ramuka eh, wanda yazo gardo gardo yawwa gardan bida yawwa shi dai ma ne ba ne malam Ibrahim shi ba <laughs> to kaji to doka hankali gare shi alhamdulillah sai dauki hankalin yaro sai ga wani lokacin ma ba wai sai malami ya zo tsaya koya hmm, shi da kanshi kuma bare ba bugu da ƙari kenan aka hmm. samu saboda zaka ga dama yara a kasan nan ba sa kin makaranta na rasa me suke musu a makarantar nan kaga yaro malam Allah Allah yake gobe ta yi ta sai ta ce maka wai ramman yaushe ne monday eh haka suke wani lokacin ma sai eh, kaje dokar su ce maka sosai sai sai wasa suke eh ba sa abin nan <laughs> to Allah ya samu dace to amin amin eh to gaskiya kan wannan babbar ah, manhaja ce ta fito mm. ko in ce babban na'ura ce da za ta taimaka sosai kuma wanda za su mm. samu sayan ta nan gaba ko da a wata kasashen mu suke mm. sai su kula da maganar da kai na cewa su lura da yaran su me za su yi a ciki ya za a su sa su a hanya ba wai su eh. ce ba za ku yi amfani da shi ba amma ku sa su a hanya eh, saboda musu amfani sannan ainihin muhimmancin wani bangare ne yaro ke bukata bukata yawwa ina kwakwalwar shi ta tafi yawwa to sai ta same mm. wajajen irin waɗannan zai ta eh, taimaka mai ta gina kwakwalwar sa din dama amfanin abin kenan eh. to mun gode da ai ka san da na ganka da takaddun ne da na so akwai wata ma baiwa Allah da sai mako mai zuwa sai in hira da ita da wannan makon na so in hira da ita mm. ita makauniya ce ba ta gani mm. amma duk abin da ake bukata a cikin gidansu kawai in misali in suka yi baki sai mahaifiyarta sai ta ce wance eh mun yi baki su biyar dan hmm. dafa mana wani abu mu dan sai da ta shiga kicin kawai ya ce muku na ku biyar din ya ishe ku kuma to kaga basira ko a Najeriya tana nan a Najeriya to to kaga kenan idan da an tauye ta cewa ai makauniya ce ba ta ganin yan yan yan yan mm. ga abin da za ta iya yi to za mu yi magana da insha Allah mako mai zuwa akai ah, na gode sosai Malam Ibrahim eh, sannan a gaida madan da jiki To Allah ya kara mana lafiya duk gaba daya masha Allah to masu sauraro duka duka anan shirin na kasa ba kasa bai kammala sai kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa a madadin Ibrahim Jirmai Usman Ahmad Kabara a madadin ita wadda ta hada mana sauti Julia Lazarus Gresham ke cewa mu zama lafiya. Na zama kasawa kuma a gaida malamai yanzu kan bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda One Abbas sai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Yau a sharhin jaridun na kasar Ghana da mu duba jaridu ne guda biyu da Informa da kuma Daily Dispatch da farko da Informa wacce babban labarin ta shine Gabi ya wanke Otabol. Jaridan ta ce biyan Ghana na fama da wahala ƙarƙashin gwamnatin Akufa Ado. To amma kuma ya hakikanta cewar makoman al'umman ƙasar ya do a ta'allaka ne akan jam'iyyar NPP. Jarida ta ce Mr. Gabi Asar Ocho Daku wadda kusa ne a mazaunin gwamnati da ake cewa Black Sabbath House ya tabbatar da sukan da pastan nan Pastor Manson Ostabel yi a yayin da yake gabatar da wa'azinsa a cocinsa da ake cewa International Central Gospel Church har yau da dai a shafin farko na jaridar da Informa. Kofi Anan zai sadu da mahalicinsa. Jaridar ta ce tsohon babban magatakardan majalisar ɗinkin duniya bosumuru kofi anan ya soma tafiyar saduwa da mahalicinsa yau cikin kwana na biyu kenan A shafi na biyu na jaridar da informan na kira ne aka yi wa gwamnati da ta fayyaci baki ɗayan ma'amala na bani ni gishiri ba da na karfin bauxite din nan tsakanin Ghana da China. Ita ƙungiyar nan ta neman haƙƙin bil'adam imani ita ce ta yi wannan kira ga gwamnati. A shafi na biyu na jaridar Daily Dispatchin shaida ne da wani babban mai lura da harkokin soji a ƙasar Angola Manuwa a takaice da kuma kudancin Lebanon Lieutenant General Seth Kofi Oben akan Mr. Kofi Anam hukum babban magatakardan Majalisar Ɗinkin Duniya. Bankin Duniya ta yi kashedi ga ƙasar Ghana akan a yarjejeniyarta na bauxite na dola biliyan na biyu da kasar china bankin ya ce ya kamata wannan yarjejeniya ya kawo wa kasar ghana sakamako mai kyau da wannan sharhi muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwan allah muktara ba sashin hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ritwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. mu. Assalamu alaikum DOA Hausa. Suna na Yunusu Tanko daga Bani in baka a karamar hukuma a bara cikin jihar Niger. To alhamdulillahi cece ku ce da ta kaure a kasar mu Najeriya gange da takardar tsayawa takara ko in ce fam ɗin da wasu kungiyar matasa da suka yankewa shugaban kasa Muhammadu Buhari. To hakikanin gaskiya ni ina goyon bayan haka kuma wannan kungiya ta yi daidai da ta nuka wannan takarda a jiya a hannun shugaban kasa muhammadu buhari assalamu alaikum ni ne umar hassan tan daga nan katsina asibitin kashi ta gara lokar zama a ina kira ga wannan tsari da aka kullo da shi shugaban kasa ya ce baya da kuɗin fam yau ma ga gwamnan kaduna ya ce baya da kuɗin fam an samu su ƙungiyoyi suna biya masu to wannan ina ganin zai zama zai zama cin hanci da rashawa nan gaba dan Allah ina kira ga shugabanni ku daina naɗiya ku cewa ba ku da kuɗin sayan fam sai wasu ƙungiyoyi ko su talakawa su sai maku. Assalamu alaikum sashen Hausa na mai Amurka. Mai magana Aminu mai albasa da ke garin a Abuja tare da Najeriya. Sai na ce ita da gwamnan kungiyar sai wani mai goma shugaban kasa Muhammadu Buhari fa wani takara. Allah ubangiji ya samu wannan albarka. Ya Allah ya taimake shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika suya daga Kebin Najeriya a mazauni Uwari. Na yi ra'ayi ina son in bayyana ma Malam Ibrahim shekarau na mai farin ciki kuma na munna da dawowar washe daga wannan tsohon gidan da ya yi tsatsa ya simintin da an kai ginin gidan ya ispaya ya yi arziki da ya fito tun da rushe da shi ba hakika gaskiya ta kai mulki yake so shi ya sa abin yau ba amma na imani da yadda Allah idan ya samu abin da ke bukata can zuwa gaba bayan zuba kam don kano ya ta ce sai ya shigo ya samu mulkin nan da ya samu kuma gidan shi zai dawowa inda tsohon mai gidansu ta kai To yanzu kuma ga sahaba Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma fa a taɗaici. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata dokar shugaban ƙasa a jiya Laraba wacce ta aza takunkumi kai tsaye kan mutane ko cibiyoyi da aka hakikance suna katsa landan a zaben Amurka ko ta yin kutse kan madadun zaɓe ko kuma ta farfaganda. hukumomin amurka suna ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar rasha ta yi katsa london cikin zaben rabin wa'adi na shugaban kasa da za a yi cikin watan nuwamban bana a zaman ɗore kan abin da ta yi a zaben shugaban kasar amurka shekara ta dubu goma sha 2016 wakilan majalisar dokokin amurkan kuma daga jam'iyyun republican da democrat ba su amince da ayyanawar da gwamnatin shugaba trump ta yi cewa kasar saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna ɗaukar matakai da suka waje na hana yakin da ake yi a yamal ritsawa da farar hula inda farmakin da jiragen yaƙi da saudiya take wa jagoranci ya halaka dubban farar hula da basu ji ba basu gani ba sanata susan kolin yan republican ta gaya murya amurka cewa ban amince da ayyanawar ba shi ma sanata tommy dan democrat ya ce a gani na rudunar taron dangin karkashin saudiya tana da sakaci kuma akwai bukatar ko kuma akwai yanayi da za mu ɗauki mataki akan haka. A jiya laraba ne kungiyoyi da suke gaba da juna a Sudan ta kudu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da suka kira ta ƙarshe da za ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar na tsawon shekaru biyar. To nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ma sahabu Imam Aliyu da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salman Abo da injiniya mu Darus Samit ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.